Makarantu masu zaman kansu akalla 36 ne hukumomi suka rufe bayan da bincike ya gano su da wasu tarin laifukan da ke barazana wa sha'anin karatun boko. Za kuma su ci gaba da zama a rufe har zuwa lokacin da suka cika ka'idodin aiki a cewar ministan ilimi Profesa Ibrahim Natatu. Ai sai ka zo ka tambaya a ministar a baka izinin ka zo ka yi wannan kinka. Akwai wanda ba su da authorization kin overture ma, an ba su izini na creation sur ba su da izini na ubertir kuma sun zo sun bude me ya kamini ne haka lakwal an za ka yi ta sai kana da hili wanda ya isa ka yi komi da komi klas ga yadda ya kamata ka yi ta Ƙungiyar mamallaka makarantu masu zaman kansu wacce ta nuna damuwa a kan wannan mataki ta buƙaci ɓangarori su bi hanyar sulhu. Nasiru alhashi Sanusi shine shugaban wannan ƙungiya. Mu ba mu cewa wannan abu bai girgiza mu batun da zai mu haka ba kuma shawarar za ba su a yi kokari a gyara duk wasu kurakurai da ke akwai tunda akwai damar gyarawa kahin nan kahin a koma makaranta don su samu su zaman su na makarantu wanda suke da dama na su yi aiki in har suna da bukatar ko mu ba musu agashi ko mu kama musu bisa wannan mu babu wani matsala insha Allah shi ko gwamnati haka ne don ya kare 'yan ƙasa dole ya yi aiki da doka da ta ce ba wanda ya kamata ya buɗe makaranta mai zaman kanta in bai da izini bai da takarda. daidai ƙungiyoyin kare haƙƙi a fannin ilimi na ganin matakin gwamnatin ya yi daidai a bisa la'akari da cewa buɗe makarantu cikin yanayin kara zube wani al'amari ne da ka iya taɓarɓarar da sha'anin ilimi shugaban kungiyar kowa da amadu rufa'i lawan sallau na cewa za su zuba ido domin tabbatar da cewa ba a bijirewa doka ba mun yaba mawanga mataki amma ba nan ba take ba saboda an sha a ga haka kuma in aka zo wa'annan su kewaya su buɗa kenan za mu bi sau da ƙafa duk wanda ya sake buɗe makaranta wato ba cikin ƙa'ida ba ya kamata doka mai tsanani ta yi aiki bisa gare shi saboda wannan can amana ƙasa ne. Matakin wanda aka fara zartar da shi a take ya shafi makarantun firamare da sakandare masu zaman kansu a jihohin Zandar Maraɗi Dosa da ya mai. A cewar hukumomin ilimi doka ta yi tanadin hukuncin zaman gidan yarin makonni biyu zuwa watanni uku da tarar jika hamsin zuwa jika ɗari biyar na sefa ga duk wanda aka samu da laifin buɗe makarantar boko ba tare da samun lasisi ko kuma wata takardar izini daga mahukunta ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.